yan uwan imani yan uwan musulunci ina muku gaisuwa irin ta islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a hakika fa hawan irin wannan kujera yana da wuya waɗanda suke hawa irin wannan kujera suna nan malamai ne masu ilimi tattare da ainihin ni ba ta ga wannan abu ba'ila ce kaɗan ce duk abin da ke nan dai neman afuwar ubangiji ne kuma subhanahu wata'ala da kuma imtasaluwa da inda yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abin da zamu ji ya kuma sanya wannan abu mukhlafan ne da wajhihil karim ah, kafin in bayyana unwanin mawdu'in mu wato unwanin mawdu'in namu a yau to ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi ga mutanen da suka tashi tsaye tsayin daka suka kafa irin waɗannan makarantu suka kafa irin waɗannan nishaɗu wanda muke samun samar su a yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala. ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wannan aiki a mizanin hasanatin su ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da zuri'ar su kamar yadda suke rakaba cikin shiryar da ƴaƴan waɗansu a hakikanin gaskiya idan mutum ya lura zai ga bambanci mai girma tsakanin shababin jama'ar mu daga lokacin faruwar irin waɗannan makarantu da irin waɗannan nishaɗai shekarun baya da suka wuce je ta duk kowace anguwa kai kallo kaga kaka samari suke rigengeniya cikin shifin alkur'ani mai girma kaka suke rigengeniya cikin shiga makarantu duk wannan da fadalar ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma da kokarin waɗannan mutane waɗanda suka yi tsaye tsayin daka suka tashi da wajibin kafa irin waɗannan makarantu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi irin samarin da suke shaye-shaye a da can baya yanzu sun zama su ne masu wa'azi waɗanda ba sa sallah a da yanzu su ne limamai su ne masu kiran sallah saboda haka nan nake kiran ku ya ku samari ku gode ma Allah kan wannan ni'ima mai girma kuma ku ƙara zage damse ku ba da ƙoƙari dare da rana ku yi ƙoƙarin tanafus cikin hifin alƙur'ani mai girma تحدث متون الكتب الصغار النافعة كما كتاب التوحيد لكما أربعون النووية نا إمام النووي لكما عمدة الأحكام فإذا دكا شغلا دكا تفاي ما سوء أنفاني دومون الله من جرمات دوكتا فيكو كليكو كلا يرموكو كما وطن دبسو فهمتا با الله سوما يفهمتا دسو كما يدكو كفهمتا الله من جرما لو كتا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون للي أسامو لليني أسامو وتجمع هذا بسينكو وأن الناس كسن شيء سنة كلا يزوى الخير سنة أمرني ذك كيان أيكي سنة هني ذممونا أيكي وأن سنة ما سسامو لبو هكذا لما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan kufa ba zai imani ba sai in ya so ma dan uwan shi irin abin da yake so ma kanshi kamar yadda yake cewa a rasul alaihi salatu wa salam la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min shumri na'am Allah a shiryar da mutum daya a hannunka to wannan ya fi tarin raƙuma masu yawa a gare ka to sai dai kuma shi ainihin mawdu'in da nake nufin in zance akan shi yanzu shine wato al-ikhlasu fil amal ikhlasu al-amali lillah to na zaɓi wannan mawdu'i ne kuwa saboda muhimmancinsa na zaɓi wannan mawdu'i ne saboda muhimmancinsa ikhlasu al-amali lillah na sako wannan mawdu'i ne saboda sa domin mawdu'i ne wanda shi ne asas wani musulmi yana gina aikin shi ne akan wannan mawdu'i akan shi ne ko wani musulmi yake gina aikinsa Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi aiki ba zai karɓi aikin kowane mutum ba komi yawan aikin nashi matukar dai in babu ikhlasi a ciki abin ya fi hatsari akan iyayenmu malamai abin ya fi hatsari akan iyayenmu malamai da mu kuma talabatul ilm da mu kuma ɗalibai domin su malamai su ne jagoran al'umma su malamai su ne jagoran al'umma tunda su malamai su ne jagorar al'umma rashin ikhlasi a wajensu zai kai su da jiji da kai nuna kuma ganin mutum shine fi kowa balma rubbama ya kai su da yin hasar yin hasada da junansu wanda ita hasada kuwa ita ce ta haifar mana da asalin sharri guda hudu wanda ya game da shari'a gaba daya ake fama da ainihin musibarta har zuwa tashin alkiyama asalin asalin wannan sharri na farko lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci iblis la'anahu Allah wa yakfina sharrahu inda Allah ya umurce shi da ya ma Adamu sujada Iblis sai ya ƙi sujada don girman kai wa in qulna wa in qala rabbuka lil mala'ika tasjudu li adama sajadu illa iblis mala'iku gaba daya suka yi sujada da Adamu alaihi salatu wassalam sai iblis wannan ana nan ana fama da har zuwa tashin kiyama na biyu kuma a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin isar ‘ya'yan adamu lokacin da ubangiji ya karɓi ƙurbanin habila bai karɓi ta ƙabila ba ƙabila ya hasara da ainihin habil a lokacin da abin da ya kai shi har ya kashe shi saboda Allah ya karɓi ƙurbanin habil bai karɓi ta ainihin ƙabil ba واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال العقد لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين har zuwa آية يعني تكرم تامس karanta musu آدم ƴaƴan لو guda biyu قربان قربان سوبيون yi ƙurbanin ƙurbani Allah ya karɓi ƙurbanin ɗaya daga cikin su bai karɓi ɗayan ba kabila shine wanda ba a karɓi ƙurbanin shi ba yace da habila wallahi ni ko sai na kashe ka habila ya ba shi amsa ya ba shi amsa cewa innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin guri na uku kuma a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a Rasul sallallahu alaihi wasallam ga ainihin al'umma gaba ɗaya sai yahudu ta yi hasara ga rasul ta ki imani da shi bayan kuwa ta san shi ne annabin ƙarshe shi ne wanda suka san shi a cikin littattafansu wanda taurat da injil ta bayyana shi amma saboda hasara suka ƙi imani da rasulu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allabina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yahudu sun san ar-rasulu alaihi salatu wasalam shine annabin ƙarshen zamani amma hasada ce ta ɗauke su ga yin hasada gare shi har ba su imani da shi ba to kaga wannan ana nan ana ɗanɗanar tsashin wannan abubuwa guda uku har sashin kiyama to ikhlasi yana ɗaya daga cikin sharuɗan la ilaha illallah guda bakwai wanda ba za a karɓan ma mutum la ilaha illallah ba sai in an samu wannan sharaɗi yani idan wannan ikhlas yana ɗaya daga cikin sharadin la ilaha illallah guda bakwai waɗanda in ba a same shi a ciki ba to faɗar la ilaha illallah ba za ta yi amfani ga mai faɗar ba ka saurara ka ji yadda Allah mai girma ɗaukaka yake umurtan shugaban shugabannin masu ikhlasi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi mai girma da yin ikhlasi ar-rasulu shine shugaban mukhlisin amma hadda haka ubangiji da'iman wa abadan yana umurtan shi da yin ikhlasi bal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص الله أكبر تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله جائز تنزيل الكتاب إن الجائز ما يكفن شيء مبتلأ والخبر من الله العزيز الحكيم وما جائز أن يكون تنزيل الكتاب خبر والمبتدا محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب يا هلتا تنزيل الكتاب يزم مبتدا يزم خبر والمبتدا محذوف اي تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز اي littafi ne saukakke daga Allah mai girma ɗaukaka maɗaukakin sarki mai tsananin riko ga makiyansa mai tsananin riko da akuba akan makiyansa mai hikima أتكن تفير دا الأمر التي تفا لأن كذا الشيخ يا فسر الأزيز أنا دم أنا القوة القوي دم الأزيز تنا دم أنا بدا كما يدى الإمام ابن القيم يبين هذا عند إكتشفا وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب بسلطانه وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني الإمام شيخ الجزائري أنا يفسر العزيز بمعنى القوي أي شديد البطش والانتقام من أعدائه سبحانه وتعالى الحكيم ما هكما سكين تفرد الأمر شأن بايسا سبحانه وتعالى inna anzalna ilayka alkitaba ai mu ne muka saukar da littafi a gare ka wato alqur'ani mai girma ya rasulana bil haqqi da gaskiya akan dukkan abin da alqur'anin ya zo da shi ko kuma ya ba da labari na daga ainihin aƙidodi da kuma ibadodi da kuma hakunce-hakunce. To saboda haka na fa'abudillaha mukhlisan lahu din. Fa'abudillaha mukhlisan lahu din. Ka bauta ma Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala saboda haka nan ka bauta ma Allah mukhlisan lahu dina ai ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala halin kana mai kadaita tashi da ibada ita ibada ba ta zama ingantacciya ba ta karɓuwa matukar da in hada ta ta ainihin bautar wani da Allah a cikinta. Ala lillahi addinul khalis. Ala lillahi addinul khalis. ubangiji subhanahu wata'ala ya bude wannan jumla din da kalimatu ana dan me dan fadakarwa da nabbaharwa bisa girman wannan jumla ala lillahi dinul khalis fa lillahi kuma allamu huna lil mulki yani addinul khalis bal yani wato addinul khalis dini mukhlas wato zallan haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala ala lillahi addinu khalis kamar yadda إمام ابن ابن مالك يجب لله هنا للملك والاستحقاق اللام هنا لله للملك والاستحقاق فمرد إمام آه، ابن مالك يكتب واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليلا كفي وأن الآية حجة هما دليل إن أكم وجبتور الإخلاف أتكن كون أيدي الله سبحانه وتعالى بجمع ذلك ikhlasi yana tsayar da mutum daga kaidin ikhlasi yana tsayar da mutum yana tsayar da mutum daga eh kaidin shaytan sai yanzu ka saurara ka ji irin maganganun da suka gudana tsakanin Allah mai girman ɗaukaka da Iblis la'anahullah wa kafana sharrahu inda Allah yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت تقينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزف من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأولاد ولو وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله أكبر وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم تنا كي ما يتموا يا من ظنوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو كتير muka ce بأينهم ملائكة أسجدوا لآدم li ga bawanmu mu annabi mu adama fasajadu mala'iku sai suka imtafalu da umarnin ubangiji subhanahu wa ta'ala illa iblis sai iblis shaidan abul jin qala a asjudu liman khalaqa tabina yana faɗan haka ne kuwa da girman kai da fankama da wulakanci ga adamu ƙaƙa zai yi sujada ga wanda ka halicce shi ga ainihin ƙasa قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إبليس إيش قبل الشيء أرأيتك أي بان لا داري يا أبنجيجي ونن هذا مطن وذلك ذاك أوك ساشي كفيفي تاشي أكينا لئن أخرتني إلى يوم القيامة والله نيكوا إذا كجين كرتدني واتو كجين كرتد موتواتا هرزوا لوكة بوساتفركو لأحسن كنا بريته إلا قليلا والله ليكوا في لأوصولين لأوصولين على بريتي وأسوقهم إلى أوجه الرواية سينا مامي برئن شدباء لها سينا قول رسو يزوى دعينهم فجن هلكا دباء يسو لأهتنكن بريته إلا قليلا سيدي فك أن بدكيسو سورة عباد الله المخلصين اللهم اجعلنا منهم ومدباء شدئيكو أكنسو كما يتزام جيكم أشعر أن آيوين alam har ubangiji ne girma daukaka yace da iblis je ka an saurara maka din ba za ka ranka ba har zuwa waqtul nafkhatul ula lokacin busa ta farko faman tabi'aka minhum ka je kada kai da dukkan wanda ka kira ya bi ka a cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mafura wutar jahannama ita ce sakayyar ku sakayya cikakkiya kowanne daga cikin su daga cikin ku zan ba shi cikakkiyar sakayyar abin da ya aikata Allah ka kare mu daga sharrin iblis wastaqfiz man sab'ata minhum bi sawtika je ka girgiza kuma ka rauna da waɗanda ka iya daga cikin su bi sautika da ainihin muryoyinka da ainihin muryar goge da giraya da dukkan shauran alolinka da kaɗe واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك كذلك هو أنهم دواكنك كروبا كروروا kai gayya ka kira gayyar mabiyanka da ainihin mahaya daga cikinsu da waɗanda suke tafiya da kafa wastafzil man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum ka je kai tarayya da su fil amwali ka ƙawata musu cin riba a cikin dukiya ka buɗe musu ƙofar riba ka tura su a cikin ƙofar walauladi haka nan kuma ka zayyana musu zina ka zayyana musu dukkan fajirci wa'idhum kuma ka hura wutar gurace-gurace na ƙarya a cikin zukatansu wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba abin da shaytan ke musu alƙawari da shi face ruɗi gudun da ƙarya Allah ka kare mu daga sharrin shi sannan kuma ubangiji ya bayyana ibadullahi al-mukhlasin yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila amma su bayina ibadullahi al-mukhlasin baka da masu ikhlasi baka da iko akan su baka da iko akan su kuma ga wata fabala ta ainihin ibadullahi al masu ikhlasi suna da wata fabala tun da sun samu kyakkyawar shaida daga Allah mai girma da ɗaukaka a lokacin da ubangiji ya bayyana ainihin kafirai cewa su masu dangana cewa mala'iku mata ayan Allah ne mata ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira lokacin da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da ar-rasul Muhammad alaihi salatu wasalam ka tambayi waɗannan ainihin mushrikai mai abin aya ka tambaye su shin yanzu ubangiji tabaraka ta'ala ya riki ƴaƴa mata sannan ko kuma ya ba ku ƴaƴa maza kuma ko kuma sun shaida sun shaidar da ainihin sun halarta lokacin da aka halarci mala'iku ne balle ko su ba da shaidar cewa su mata ne ko maza Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya ce su dai waɗannan kurun ƙarya ce suke gindayawa su faɗa abinda ba su sani ba su da sani a kai shin a hankali hankali zai kaɓi cewa Allah subhanahu ta’ala inda zai riƙi ɗa ya riƙi mace ‘ya'ya mata sannan ya ba bayan shi ‘ya'ya maza? Ƙaƙa kuke hakunta irin wannan hukunci ja'irin hukunci wato wanda babu adalci a cikin shi ko kuma ba ku tunani ne ba ku da tunani ko kuma kuna da wata hujja akan wannan ubangiji ya ci gaba da cewa to ku kawo hujjar ku akan irin wannan magana in kun kasance kuna da gaskiya kai har zuwa dai ƙarshen ayoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin haka a inda yake cewa can cikin suratul yaqini bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أسقط البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمصبرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحانه وتعالى Allah mai girma da ɗaukaka ya kan kanshi daga barin irin waɗannan maganganu na mushrikai haka nan kuma ya bayyana cewa sai su bayi mukhlasin waɗanda suka tsarkake su ga Allah ba sa jingina irin wannan magana ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am haka nan kuma shi ikhlasi babban sababi ne na samun ceton a rasulu muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhlasi shine babban sababan samun ceton a rasulu muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi al'imamul bukhari da imamun nasa'i da imamu ahmad ibn hanbal haka nan ma shi ma imamu ibn hibban ya rubuci wannan hadisi har ma ya bashi ingancin sahihi kowanne daga cikinsu. ya rawaito wannan hadisi da isnadin shi har zuwa ga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu inda Abu Hurairah idan Allah ya tabbata gare shi yake cewa ya Rasulullah man as'alu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi mafi Abu Hurairah yace da Rasulu alaihi salatu wassalam ya mai da aikin Allah a cikin mutane wane ne ya fi samun ya fi dacewa da samun cetonka a ranar alkiyama a rasulu ya ce wanda ya faɗi la ilaha illallah a halin zuciyar shi tana mukulisa khalisa ga ainihin ibadarsa ga Allah bi ma'ana wa wafaqa lisanuhu qalbahu abinda harshen shi ke faɗa ya dace da abinda yake itiqadi a zuciyar shi ba ikhtilafi babu sabani tsakanin abinda yake faɗa da abinda yake itiqadi yani abinda ke faɗa yake faɗa da harshen shi haka ne yake itikadin shi a zuciyar shi a nan ne shekul islami ibn taymiya rahmatullahi alai wannan hakika inda yake cewa فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فشفاعة التي نفاها القرآن كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل الخلاف والتوحيد انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال بيّن أن wannan hakika a inda وأن الشيطان الرسول عليه الصلاة والسلام ya eh, bayani a kai to ta masu ikhlasi ne fa fatilka shafa'atu da ahal ikhlas bi idnillah wannan ikhlas wannan ceton na masu ikhlasi ne da izinin ubangiji wala takunu liman ashraka billah wannan ceton zai kasancewa ga waɗanda suke taretar da Allah da wani shi a cikin kowace irin ibada Allah ka kare mu daga ainihin shirka wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala haqiqanin wannan ceton kuwa shine Allah mai girma daukaka huwa ya yatafaddalu ala ahli al-ikhlasi shine wanda da fadalan shi da baiwar shi yake yin baiwa ga masu ikhlasi waɗanda suka yi ma Allah laifi mukhlisin domin aqidan ahli sunnah wal jamaa in dai mutum muwahhid ne ba zai dawo ma cikin wuta ba ko da ya shiga wutar saboda wani laifi in dai muwahhid ne ba mushriki bane to ko wata nan dai zai fita daga cikin wutar nan to shine yace fatilka fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah wannan ceton na masu ikhlasi ne waɗanda suka yi laifi Allah ya sanya su a cikin wuta Allah zai fidda su da izinin ubangiji wala takunu liman ashraka billah wannan ceton bai kasancewa ga masu shirka da ubangiji wa haqiqatuhu haqiqar wannan kuwa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine mai yin fabala mai yin baiwa ga masu ikhlasi aya هو الذي يتفضل فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ubangiji ya yi gafara ga masu laifin nan da wasiɗar addu'ar da ceton waɗanda Allah ya musu izini su yi ceton li ya wa yanal maqam domin ubangiji ya girmama ainihin su masu ceton ya samu ainihin muqami mai girma kaga a cikin maganar shekul islami ibnu taymiya nan mun samu hujjar cewa ceto ja'iz wanda ubangiji da alkur'ani da hadisan annabi suka yi zance akai yana da sharuɗa guda biyu sharuɗin farko Allah yi izini ga wanda zai yi ceto din sharuɗi na biyu kuma ya yarda ga wanda ba a cece shi shine laifi kamar yadda Allah yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'da an ya'bana Allah liman yasha'u yarda da yawa mala'ikun Allah a cikin sammai tattare da ainihin ɗaukaka da girma da Allah sai bayan ubangiji subhanahu wataala ya yi izini ga masu yin ceto din wa yarda an da mashfu'i kuma yarda ga wanda za a cece shi Shi ne ma'anar maganar Shekul islam ibnu taymiya li yukrimahu wa yanal al maqam al mahmud su masu ceton wanda Allah zai ba su izinin ceto din Allah zai karrama su ne don su samu yabo su samu yabo su samu matsayi abin yabo kuma yarda ga waɗanda za a ce ta ɗin shine wayar ba kenan فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك شيطان ده القرآن يقول شيء شيطان ده عينهن akwai shirka da ubangiji a ciki kamar yadda Allah mai girma daukaka yake cewa tan cikin suratu yunus wa ya'buduna min dunillahi ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون su mushrikai suna bauta ma wani Allah abinda baya amfana su kuma baya cutar su sai su rika cewa waɗannan gumakan za su cike ma'aunin a Allah to amma Allah ka ya musu inkari anan yace atuna qul atunabbi'una Allah ka gaya musu ya ma'aiki da aikin Allah shin za su ba Allah labari ne da akan abin da shi Allah bai sani ba a sammai ko a kasai subhanahu wa ta'ala amma shirkun sarki ya tabbata da Allah kaga ga wannan zamu san ceto ya rubu kashi biyu ceto ja'izi da ceto muharram ceto muharram shine irin wannan wanda kuka ji a cikin suratu yunus wanda Allah ya harrama shi babu shi abadan wanda kafirai suke nema daga ainihin eh, gumakansu ceto ja'izi kuma wanda ubangiji ya bayyana shi kamar cikin aya ta ayatul kursi suratul baqara man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni da wannan aya ta cikin suratul najmi wa kam min malakin fis samawati haka nan kuma mun samu fa'idar cewa wannan ceton da Allah ubangiji ya sanya ja'iz ba zai taba yiwa ba sai da sharuɗa guda biyu kamar yadda ya gabata kan sharuɗin farko Allah ya yi izini da wanda zai ceto ɗin sharaɗi na biyu kuma ubangiji yardan ma wanda za a cece shi wannan shi ne ma'anar maganar shekul islam ibn taymiya inda yake cewa wa qad bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wa salamu annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas wannan ceton bai kasancewa sai da ahli tauhid masu ikhlasi Allah ka amurta mu da ikhlasi ka amurta mu da samun nasara akan yaƙi da iblis domin shi iblis ya jiri mini bid adam majarar dam kai za ka fara aikinka lillah amma daga baya sai zo maka saki saki a ciki to ai ka yanzu ana cewa kai kaza ne kai kaza ne to haka haka dai sai kai ta neman tsari da ubangiji kai ta isti'abi billah a'udhu billahi min shaitanir rajim saboda kare ta maka aikinka kai domin kamar yadda ar-rasul yace alaihi salatu wassalam أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال riya الله أكبر mafi girman abin da nake tsoro a gare ku karamin shirka sahaba suka tambayi a rasul ita shine riya karamin shirka ne amma kuma ya fi kowace kabira na daga ainihin laifi domin ko idan mutum laifi yana laifi to laifin nan ba zai bata mishi aikin shi ba in dai ba shirka bane amma riya karamin shirka yana bata aiki idan mutum yana shan giya to laifin shan giyan shi daban laifin aikin shi na lada kuma daban amma in riya ce kuma fa to kaga da tana aiki طيب amma shi kuma shekul islam muhammad ibn abdul wahab ya yi kyakkyawan ta'arifi ga ainihin ikhlasi ya yi kyakkyawan ta'arifi na ikhlasi a inda yake cewa al-ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi الله أكبر شيء خلافي شين يفن الله سبحانه وتعالى شيء كأي دكما نبين شيء دكما نكون أي يعني هو أي كنف الله لشي شيء كأي سبحانه وتعالى أما شيء كما إمام ابن القيم رحمه الله تعالى شواي عبادة أبنجي سبحانه وتعالى ba ta zama ingantacciya kuma ba ta karɓuwa sai in an sami sharuɗa guda biyu a cikinta sharuɗin farko shine al-ikhlasi da Allah yani dukkan aikin da mutum zai yi Allah ba zai karɓi aikin ba aikin ba zai zama ingantacce ba kuma Allah ba zai karɓi aikin ba sai in an samu sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine al-ikhlas lillah shine al-ikhlasi lillah mun dukan ta'rifin ikhlasi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya bayyana cewa shine mahabbatullahi wa'dahu son Allah shi kadai wa iradatu wajhihi da kuma nufin nufin shi da dukkan kowane aiki duk aikin da zaka yi ya kasance lillah wannan shine hakikanin ikhlasi to Imam Ibn al-Qayyim ya ce Allah ba zai karɓi aikin mutum ba sai in an samu sharuɗa guda biyu komi yawan aikin da farko a samu ikhlasi na biyu kuma a samu wato na biyu kuma a samu biyayya ga rasulu muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi ikhlasin aikin shi ga Allah amma kuma sai aikin shi ya zama mubtada bid'a ne a rasulu bai umri da wannan aikin ba bai kuma bayyana ba to wannan aikin ba zai tabo ba ko kuma a yayi koyi da rasulu sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ikhlasi a cikin aikin wal iyadu billah wato yana yi ne don wani abu daban nan ma aikin ba zai karɓu ba saboda haka nan dole ne a samu waɗannan shauƙa guda biyu kamar yadda imamu ibn qayyim ya tabbatar da haka inda al'imamu ɗin yake cewa a cikin littafin shi annuniya wanda ya sama suna al-kafiyatu shafiya في الانتصار للفرقة الناجية الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية نعم وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشأن بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الداني بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الداني وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قربان وعبادة الرحمن غاية حبه مع كل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتداع أو له الوصفان والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتداع أو له الوصفان فالله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان رحمك الله تعالى يا إمام ابن القيم الله أكبر الله أكبر الإمام ابن القيم الماجري شيخ الإسلام ابن تيمية وطن دسنا بدسكين مجددين mujaddidin الدين شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه wanda ya jaddada addinin musulunci wanda Allah ya kawo zamanin shi a zamanin tatar hudud a sanah as-mi'atu sadisa ila sabia min al-hijra a cikin tsakanin hijiran annabi yana shekaru yani shida zuwa a nan ya zamanin shi shi da ibn qayyim shaykhul islam Allah ya saukar da imtihanoni da yawa ga musulmai a ummar islam a wannan zamanin ga tatar suka shigo suka dinga barna suka dinga kashe musulmai da ahlul ahwa sun yawa a duniya na yahudu da nasara suna kokarin bata addinin musulunci da batiniya da ainihin mu'tazilawa da jahmiyawa da dukkan ahlul ahwa al-baqil sun yi ta akan ahlus sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyaba wannan imam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi ya dinga raddi ga dukkan waɗannan ahlul ahwa Allah ya ɗaukakar da addinin shi hannun wannan bawan Allah rahmatullahi alai karshe a cikin sijin ya mutu to wannan imamu ibn al-qayyim al-majiri shi صاحب nafia yani al-imamu ibn al-qayyim bayan ya bayyana mabubbugan abubuwan da ake sanin Allah da su imamu Ibn Qayyim bayan ya bayyana mana abubuwan da ake sanin Allah da su subhanahu ta'ala guda hudu su ne na farko alƙuranin Allah mai girma da a rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato hadisan shi sannan kuma da fitira ta Allah wacce Allah ya halicci kowane mutum da ita na hudu kuma ainihin tattaccen hankalin da bai jirgita da son zuciya da hilci ba yani a cikin wannan babin imamu ibn qayyim farkon shi yayi raddi ne ga ainihin batiniya batiniya sarkatul batiniya su ne masu cewa ai ayoyin alƙur'anin nan da hadisan annabi din nan ba haka Allah yake nufi da su ba suna nan da wasu ma'anoni a koye ko fuqaha'u da kuma muhaddithun da kuma mufassirun duk ku san ma'anonin waɗannan na koye ba sai su ɗan batiniya duk wannan ɗariƙa ce ta ainihin sufiya su ne suka sani yani suna cewa wai azumi a wajensu ma'anan shi ɓoye sirrin mashayikinsu ba rashin cin abinci da rashin sha ba shi ne azumi ba zuwa aikin hajji kuma a je ziyarar malamansu shekunansu shi ne ma'anar azumi kenan da irin tawili na ƙarya irin wannan bayan imamu ibn al-qayyim kuma ya bayyana ya yi raddi da ainihin yan ahlul wahdatul wujud su yan ahlul wahdatul wujud kuma su ne masu cewa komai Allah ne wannan abin Allah ne kare ma Allah ne akhir kullu shay huwa Allah تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قومي الله ني دكاكي غني ا دنيا امام ابن القيم ني مك حتى لما يا ردي ga فلاسفة يعني yani wannan ان اهل وحده الوجود على راسه ابن عربي الاندلسي شيني شو كبنسو ده كمان آه، ابن عربي لكما كما اسيف السلم الثاني لكما ابن سبعين وانا سوني ائمه ahli wahdatul wujud su ne masu irin wannan magana duk imamu ibn qayyim ya yi musu raddi kafin ya kawo wannan ainihin babin haka nan ma falasifa wa ala ra'asihim ibn sina al da ainihin nasiruddin al-qufi mabiyin shi ne shi kuma ibn sina su ne ɗan falsafan islam waɗanda shi ibn sina ya fita ne daga ainihin littattafan abu nasir al-farabi abu nasar al-farabi ne farkon wanda ya tarjama littattafan al-yunaniyun a wasu da platon wanda ya fara tarjama littattafan su ya zuwa ganin harshen larabci Ibn sina ya yi karatu da littafin abu nasar al-farabi to shi kuma ibnu sina su ne masu sifanta ubangiji subhanahu wataala da cewa shi wujudun ne mahaba Allah samamme ne kurum amma baya ji baya gani bai san adadin asalak ba bai san adadin warakul ashidar ba bai san abubuwa abinda bawa zai aikata Allah bai sani ba to duk imamu ibn al-qayyim ya yi musu raddi a cikin baitocin da suke gaban waɗannan sannan kuma ya bayyana cewa abubuwan da ake sanin Allah da su su ne abubuwan nan guda abubuwan da ake sanin Allah da su yani baitocin kafin haka bayan ya kulla yayi bayanin waɗannan mutane da irin aqidar su sai kuma ya kulla babi inda yake cewa babu kudumi rakbil rakbil imani wal qur'an inda yake cewa asa fariqun thumma qala alasma'u qad ji'tukum min maqla'il imani وأتى فريق ثم قال ألسمعوا قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والسبيان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والسبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع كبرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي تعقلي ببياني مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي تعقلي ببياني فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان فنم بيت المكان تشهد فرقه وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان يعني رب جندنا دي إمام ابن القيم إيه أكن وطنم فرق ya ce sun kungiya ce ta fita za ta neman sanin ubangiji subhanahu wataala yani ma'anar wannan cikin neman sanin ubangiji da ilimi ba wai tafiya haka nan a to da suka shiga hanya suna tafiya sai hanya ta rarraba sai haira ta same su ahal ahal ahal wahdatul wujud sai suka shiga tsakatacciyar hanya suka ce da abin da za mu san Allah da shi duk abin da muka gani shi Allah ne yan falasifa kowa ya kama hanyar shige sai ahlus sunna wal jama'a su ne suka tsaya a hanya shine yake ce to ni kuma da na je neman ubangiji subhanahu wataala ban same shi a ko ina ba sai da na je madinatul munawwara a wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ya sanar da ni Allah yana nufi da ainihin hadisan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam na farko alqur'ani mai girma na farko alqur'ani mai girma yani abubuwan da ake sanin Allah da su su ne guda hudun nan lagaye ba wani abin da ba a san Allah da su in ba abubuwan nan guda hudu ba na farko alqur'anul karim ayatuhu na biyu kuma ingantattun hadisan ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam na uku kuma fitra salima wacce Allah ya halicci kowane mutum da ita domin kowane mutum ya riga ya dauki alƙawari a wajen Allah tun yana alamin bar kan cewa shi in ya zo duniya zai imani da Allah wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurin ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا to wannan fitra salima wacce Allah ya halicci kowane mutum da ita da kuma al'aqlu sarih ingantaccen hankali wanda bai jirkita da ainihin ahwa son zuciya irin ahlul kalam da ahlul fira iballa ba waɗannan abubuwa guda hudu su ne kurun ake sanin Allah da su subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa guda hudu su ne ake sanin wato Allah da su lafayar. to duk waɗannan abubuwa sun yi ittifaƙi hmm. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه محكم القرآن لا ديني من سنة أبنجينا سبحانه وتعالى أما بل ban الذي سندني ألا با سيد نجي مدينة المنورة فدلني الهادي عليه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله يقول إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شيني كل من سندني على الرسول صلى الله عليه وسلم سنكم محكم القرآن القرآن من جنة مع معتقد الرحماني هذا ده ان فكرة تعلم كلمة أوكتا جل جلاله فكرة ده كما يدعى الرسول إيشي كل موليد يولد على الفكرة وصريح عقلي فعقلي ببياني ده كما إن قاتتش هنك لي النبي يقول قاتا ده ان ينصر زوتي هذا فتوافق الوحي الصريح وفكرة الرحمن والمعقول في إيماني ده أنهن القرآن من جلاله السنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام da fibratu salima da al'aqlu sarih duka waɗannan sun ittifaqiya akan cewa shahidu bi anna Allah jalla jalaluhu mutafarridun bil mulki wa sultani duka waɗannan sun inganci sun ittifaqiya akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine makaɗaici da dukkan ainihin mulki walillahi mulku samawati wa ma fil ard mulkan wa khalqan wa abida waɗannan abubuwan guda hudu sun ittifaqiya akan ce dukkan ma fi samawa samawati ma fi ardi mulkin ubangiji ne kuma halittar shi ne kuma bayan shi ne shahidu bi anna allaha jalla jalaluhu mutafarridun bil mulki wa sulmani wa huwa al ilahu al haqqa wa huwa al ilahu al haqqu la ma'budu illa wajhu al a'la al azim shani subhanahu wa ta'ala shi kadai kurin shine abin bautawa na gaskiya shi kadai kuma shine abin bautawa na gaskiya la ma'buda babu abin bautawa illa shi face shi al'a'la sarki mai girma mai girman sha'ani subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ilahu al-haqq la ma'buda illa wajhuhu al-'azim sha'ani bal kullu ma'budin siwahu fa batilun بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحبيب الثاني dukkan wani abin da ka san ake bauta mishi to tun daga al'arshin ubangiji har ƙarshen asfala safilin duk wani wanda ake bauta ma to ka san fa ana bauta mishi ne da ƙarya in ba Allah ba min arshihi hatta al-habib al dani dukkan wani wanda ake bauta ma to ana bauta mishi ne da ƙarya tun daga al'arshin ubangiji har ƙarshen asfala safilin sannan kuma Ubangiji a imamu ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya ci gaba da bayyana mana cewa ita ibada tana da rukunai guda biyu kamar yadda arraha abin nika abin yin ƙwaila wanda ake ɗaura ma doki ya ta zagawa yana da dutse guda biyu waɗanda su waɗannan duwatsu in babu su injin nan ba zai motsa ba ba kuma zai yi aikin ba to haka nan ainihin ibada take da ainihin waɗannan rukunai guda biyu idan babu waɗannan to kamar yadda wannan injin ba zai aiki ba haka nan ibada ba za ta yi amfani ba wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'abbun li abidihi huma qubani yani ainihin ibadar ubangiji tana da ainihin rukunai guda biyu ainihin wannan rukuni shine ainihin tsananin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsananin ƙasƙantar da kai ga Allah da miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala dukkan al'amari da sakin al'amura gare shi kaɗai waɗannan su ne guda biyu rukunai na ainihin ibada al-mahabbatu wa dhul wa ibadatu rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhullihi ma'a dhulli abidihi wa ma'a qurbani wa alayhima falakul ibadatu da'irun ma dara hatta qamatul qurbani sannan kuma bayan ya bayyana haka wannan rukunai na ibada ya sake bayyana sharuɗa guda biyu kuma waɗanda ayyukan nan ba sa karɓuwa ba sa zama ingantattu sai in an samu waɗannan sharuɗa wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafs wa shaytani ainihin waɗannan ibada wannan ibada tana zagawa ne akan sharuɗa guda biyu sharaɗin farko ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala sharaɗi na farko al-ikhlasu lillahi ga Allah sharaɗi na biyu kuma mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان يعني أنهم <coughs> ibada gaba ɗaya tana zagawa ne akan waɗannan sharuɗa guda biyu ikhlasi da mutaba ga rasul sallallahu alaihi wasallam kenan kaga Allah ba zai karɓi kowace ibada ba matukan in dai ba a rasul ne zo da ita ba kamar kam yadda wasu batattun sufiya suke shar'anta ma kansu ibada suke umurtan mabiyansu da kuma yin ibada abinda Allah bai saukar a cikin littafin shi ba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba na kamar kamar shar'anta wasu urde-urde da sharon wasu zikiri waɗanda ba su da asali ba su da asasi sanya musu farilla da sunna da mustahabi da qawa'i sannan imamu ibn al-qayyim ya ci da cewa wannasu ba'adu fa mushrikun bi ilahihi aw mubtada'in aw lahu rasulani mutane gaba ɗayan su bayan haka to in ma ko mutum ya kasance wal iyadu billah mushrik da ubangijin shi ko kuma ya kasance mabocin bid'a aula hulafa ne ko kuma ya kasance ya hada wannan sifa guda biyu nas'alullah salamata wa afiya idan dai mutum bai kasance mukhlisi bai biyayya ga rasul ba sallallahu alaihi wasallam to in ma ko ya zama mushrik a ko ya zama mubtadi ko kuma ya hada sufar guda biyu ya kasance mushriki mubtadi والناس بعد ومشرك بإلهه أو داع أو له الوصفان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان إمام ابن القيم يتقب لسوا وبنجدي ف بايا يرضى يوم أيكم الله أكبر وبنجدي بايا يوم أيكي يتفوبا لكن ليتفو بأحسنه أخلص له وأصوبه ومن يرضى أكثر من يستشهد بسم المعلومة عن قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه فأبنجدي سبحانه وتعالى با يرداد يوم أيتمو لكن أبن إيك يرداد شيء ما في إخلاص أيتمو مع الإيمان كان ده أني يعني إحساني دبين الرسول صلى الله عليه وسلم إمام يتقبل شيء فالعارفون مرادهم إحسانه العارفون بالله waɗanda suka fahimci Allah suka fahimci ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suka karɓi addinin su daga ar-rasul alaihi salatu wasalam to guwar iyakan abin da suke bida dai to ihsanin ubangiji ikhlasi da aiki ga ubangiji subhanahu wataala da fuskantar shi da tsayawa akan dokokin shi da aikata kowane aiki kamar yadda ar-rasul annabin shi ya gaya musu wal jahiluna amu an ihsani amma su jahilai kuwa sun makance akan wannan saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala kai muke roƙo ka amurta mu da ikhlasi cikin dukkan abin da za mu aikata ƙanana da manya kamar yadda muka ji a takaitattun waɗannan kalmomi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amurta mu da ikhlasi ya sanya aikinmu ya zama خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وبالإجابة وبالإجابة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيه؟ كمل فالإخلاص kamar yadda muka ji shi dalili ne na samun tsira dalili ne na domin kamar yadda iga bata kowane aiki Allah ba zai karɓe shi ba in dai babu ikhlasi a ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda iga bata a cikin ayoyin shi na alqur'ani da iblis ya bayyana gabar shi da adawar shi tsakanin shi da ayan adam amma sai ce to illa ibadallahi rahim mukhlasin a can cikin suratul hijri lokacin da ubangiji ya bayyana mana cewa wa iz bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلفين قال هذا فراق علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين الله أكبر الله أكبر يوم الشيطة كن جفا يا إخواني متك أن أبن كان شنقول إبليس ينا يداومو مجمش بوتدشي الله يشي تنلوك تندا وبنجدنك يا محمد yace da mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halici mutum min salsalin min hama'in masnun daga ainihin yimbu kasa wacce in ka kwankwasa ta zata daga in kara kamar toyayyar kasa haka min hama'in daga ainihin yimbu masnun fa idza sawaituhu bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika halittar adama ya busa mishi rai ya umarci mala'iku da su yi masa jira mala'iku sai suka faɗi suka yi ma'annabi adamu jira ba'atan لله kamo da bin Allah illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai iblis shi kadai la'anahu Allah wa kafana sharruhu yi isjada قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين الله يفهم ليش وانا شوار نيم اللي يفعل كانوا وبنجي زي ابليس اللعين لكن ذلك ذاك كسر سوى لقد كنت مع اخلاصي قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من نبع مسنون سبحان الله بذل تقيه سجدا دمتم لك أهل تشيشي لك أهل